Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da da kuma talatin da ɗaya. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita ɗari sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka a koyar da shi kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin saurare shirye-shiryen namu. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shiri a yau Asabar 28 ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin mu ji abin da muke tafa da shi Sarfilo ba makanan labarai. To ma'aikatar sufurin ɗaukar marasa lafiya ta Amin a samaliya ta ce akalla mutane 76 ne suka rasa rayukansu bayan wani gagarumin bam da aka dana a mota ya fashe. Haka kuma jiya juma ma'aikatar tsaron ƙasar rashi ta sanar da shugaba Vladimir Putin cewa sabon makamin da ƙasar ta kera wanda ya ninka sauti har sau 27 ya kammala. Kungiyar Taliban ta kai hari wani sansanin soja a kudancin kasar Afghanistan inda ta kashe akalla sojoji goma tare da raunata wasu hudu. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hedkwatar sojin Najeriya ta ce mayakanta sun dakira wani harin ta'addancin Boko Haram da na IS a lokutan bukukuwan Kirsimeti. Haka kuma gwamnoni a Najeriya sun nemi a canja yadda ake rabon kudaden ƙasa idan har za su biya ma'aikatansu sabon albashin naira dubu talatin a duk wata. Sannan kuma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar. amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar sufurin ɗaukar marasa lafiya ta Amin a Somalia ta ce akalla mutum shida ne suka rasa rayukansu wasu da yawa kuma suka raunata bayan wani gagarumin bam da aka dana a mota ya fashe a wani wajen hada-hada a kudu maso yammacin magadishu akwai yiwuwar yawan mutanen da suka mutu zai cira yayin da wasu jami'ai ke cewa yawan mutanen da suka kai wato yawan mutanen da suka mutu sun kai casa'in waɗanda suka shaida faruwar lamarin sun ce bam ɗin ya tashi ne a wani wajen binciken ababen hawa wurin da motoci ke shiga magadishu daga garin afgoye wani jami'in tsaro ya ce an ɗana bam ɗin ne a wata babbar mota tun farko dai rahotanni sun nuna cewa wata mota mai da ababen fashewa tana harin ofishin karɓar haraji inda motoci ke tsayawa suna biyan haraji a hanya wasu shaidu da suka ziyarci wajen da aka kai harin sun faɗa wa sashen somaliya na murya amurka cewa sun ga jini da sassan jikin mutane a warwatsi. jiya juma'a ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar da shugaba vladimir putin cewa sabon makamin da ƙasar ta ƙera wanda ya ninka sauti har sau 27 ya kammala lamarin da ya ƙara makamin nukiliyar ƙasar ƙarfin gaske shugaba fitun ya bayyana sabon makamin avangard a matsayin wata sabuwar fuskar fasaha. inda ya kwatanta ta da tauraron dan adam na farko da kungiyar tarayyar soviet ta kaddamar a shekarar 1957 sabon makamin na rasha da ma irinsa da kasar china ta kirkira sun haddasa damuwa ga amurka wadda ke shirin samar da dabarun kariya shi dai wannan makami na avangard an kera shi ne ta yadda za a iya harba makami mai linzami zuwa ko'ina a faɗin duniya amma ba kamar makamai masu sauran makamai masu linzami da ake da su ba waɗanda an san hanyar da za su bi zuwa inda aka harba su shi wannan zai iya yin dabarun canza hanyoyi a sama har zuwa inda za shi wanda hakan zai yi wahala iya harbo shi ko a katse shi ministan tsaron rasha sergi shogu ya sanar da Putin cewa makamin mai linzamin na farko da aka hada shi da fasahar avangard ya shirya wato ya shirya shiga fagen daga. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban ta kai wani hari sansanin soja a kudancin kasar Afghanistan inda ta kashe akalla sojoji goma tare da ta wasu hudu. Wata sanarwa da rundunar sojin Afghanistan ta fitar a yau Asabar na cewa harin 'yan bindigar da suka kai da mamai da harbe-harben bindiga ya faru ne a gundumar Helmand, inda yawancin gundumomin yankin ke karkashin ikon ƙungiyar Taliban. Mai magana da yawon gwamnatin yankin Umar Zuwak ya faɗa wa murya amurka cewa maharan sun tayar da bam ne kafin su shiga sansanin da ke gundumar sangin ya ce ya ce ɗauki ba ɗan da aka yi ya ɗauki sa'o'i kuma dukkan ɓangarorin biyu sun samu asarar rayuka sai dai zuwa bai bayar da wani cikakken bayani ba duk da haka wani jami'in yankin da ya nemi a sake sunansa ya faɗa wa murya amurka cewa harin na taliban ya kashe sojoji goma sha bakwai tare da ta wasu shida wata kafar labaran ƙasar ta bayar da rahoton cewa taliban ta haƙa hanya ta ƙarƙashin ƙasa zuwa sansanin jiya juma'a masu aikin ceto suka samu wani jirgi mai saukar ungulu na 'yan shakatawa wanda ke ɗauke da mutane bakwai da suka ɓata akan gaɓar tekun hawaii mai tsananin haɗari. binciken da aka fara cikin daren wato cikin daren ranar alhamis ya shiga har juma'a amma yawan duwatsu masu kaifi da hazo da yawan igiyar ruwa ya sa aikin binciken ya fuskanci koma baya in ji jami'an tsaron gabar tekun shugaban jami'an tsaron gabar tekun saran mo ta ce wannan yanayi bai taimaka musu ba masu binciken suna ƙoƙarin neman alamar sigina na jirgin mai saukar ungulu akan ƙasa da cikin ruwa da ma gabar tekun karamin jirgin da yana dauke ne da matukansa biyu da wasu mutane shida da ake zata biyu daga cikinsu kananan yara ne in ji jami'an gabar tekun fiye da mako ɗaya bayan da majalisar wakilan amurka ta tsige shugaban amurka donald trump bisa laifukan amfani da ofishinsa domin amfanar kansa da kuma kawo cikas ga binciken da aka yi kafin tsige shi majalisar dattawa ta shiga tsaka mai wuya kan yadda za ta yi nata zaman jin bahasin yayin da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa mitch mcconnell ya ce yana son a fara zaman jin wato zaman shari'ar da zara 'yan majalisar sun dawo daga hutu a watan janairu su ko 'yan jam'iyyar democrat suna cin cimma yarjejeniyar rubuta takardun tilasta mashi don gurfana gaban shari'ar da kuma wasu takardu masu alaka da shari'ar a wannan takaddama kan matakan da ya kamata a bi don mika takardun ga majalisar dattawa dukkanin bangarorin biyu sun yi tafkafa hujja da shari'ar da aka yi da tsohon shugaban kasa bill clinton wanda aka yi shekaran baya inda suka ce yanzu an kauce wa hanyar da aka bi wajen gudanar da ta tsohon shugaban sannan 'yan democrat a majalisar na nuna fishin su kan yadda mcconnell ya sha alwashin haɗa kai da fadar white house tare kuma da yin duk abin da zai yi wajen ganin ya kare shugaba trump a gaishe da sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to sai fagen mu. kamar yadda kuka ji da farko headquarter sojan nigeria ta ce mayakanta sun dakile wani harin ta'addancin boko haram da kuma na is a lokutan bukukuwan kirsimeti daga abuja ga wakilinmu hassan maina kaina da ƙarin bayani mayakan na boko haram sun tsara kai hare-haren ta'addanci ne a wasu yankunan jihar adamawa da ma dajin sambisa gabani da ma lokutan bukukuwan kirsimeti kafin sojojin najeriya su gano shirin nasu su kuma masu shigar sauri jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar sojojin najeriya kanar aminu iliyasu ya bayyana cikin wata sanarwa da ya sanya wa hannu cewar wani shirin kai farmaki na musamman mai take operation rufe kofa da ke karkashin rundunar operation lafiya dole mai yaƙi da boko haram ne ya yi nasarar dakile wannan farmaki kanar aminu iliyasu ya ce bataliya ta 192 sun yi sintirin gama aiki domin gamawa da 'yan ta'addan tun daga madagali ya zuwa waga lawan jaje ya dangana zuwa ga fadama a dai wannan farmaki ne sojojin suka gano maboyar 'yan ta'addan tare da kai musu wani wawan farmaki wanda ya illata su ba kaɗan ba dakarun kazalika sun kuma babbake katuwar gonar 'yan boko haram tare da kone wasu rumbunan adana abinci da ke cikin karkashin ƙasa sannan a ranar kirsimeti ma dakarun najeriya sun ragargaji wasu 'yan boko haram a cikin dajin sambisa duk da a lokacin wani dan kunar bakin wake ya yi kokarin kutsawa cikin sojojin domin ya tada bam din da ke jikinsa amma take dakarun suka bindige shi inda gangar jikinsa ta yi gunduwa-gunduwa bayan da bom ɗin da yake jikinsa ya tashi da shi kamar yadda kanar ilyasu ke cewar abin sha'awa cikin wannan farmaki dai babu sojan najeriya ko ɗaya da ya rasa ransa ko ya samu rauni tuni dai babban hafsan hafsoshin sojan najeriya general tukur buratai ya aike da sakon jinjina da nuna jin daɗi ga dakarun bisa wannan babban nasara da suka cimma kuma a cewar masanin tsaro farfesa muhammed tukur baba dama can irin tsarin da ya kamata sojan najeriya suke bi kenan wannan a yunkuri da sojojin suka yi gaskiya ne a gani na ya dace a ina jini insha aka dai hana su sakat sama da ƙasa duk ya kasance ana yaki da su insha Allah za a samu nasara ga shawo kan wannan al'amari na ta'addanci. Ga wannan hubasan zai kawo samun nasara don kamar yadda na nuna ma shi ne kamar an musu laima ne laima ta zo ta rufe su ba su samun shawagi nan zuwa nan ya kasance duk wani motsi da aka yi sojan Najeriya za su gan su su kuma yi magani su wannan insha Allahu amma kaga in ya kasance ana yi yau da kullum kuma aka tsaida wannan abin a ce duk wani lokaci kowane rana kowane ranar za a samu jinsu amma kuma fa sai an hada da samun bayani na asiri wato abin da ake kira intelligence. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Gwamnoni a Najeriya sun nemi a canja yadda ake rabon kudaden ƙasa idan har za su biya ma'aikatansu sabon albashin naira dubu talatin a duk wata. Shugaban kungiyar gwamnonin kuma gwamnan jihar Ekiti, Kayode Fayami, shi ne ya bayyana haka a lokacin da ya gana da manema labarai jim kaɗan bayan gana wasu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da ƙarin bayani. Abin da ya fi daukan hankali shine batun biyan sabon matakin albashin ma'aikata na Naira dubu talatin a duk wata wanda tuni shugaba Muhammadu Buhari ya riga ya sa hannu har waɗansu jihohi sun soma biyan ma'aikatansu. To ina gizo ke saƙa ne a batun rabon dukiyar ƙasa da ake ganin zai iya shafan albashin ma'aikatan? Ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya yi nazari. Ko ɗan yaya aka samu canji a rabon arzikin ƙasan to zai taimaka mu ayyukan ci gaba na jihohin amma kuma wurin yin rabon arzikin ƙasan dole a shiga wasu yarjeniyoyi kuma wanda zai sa irin kasafin kuɗin da gwamnatin tarayya take yi da irin alƙiblar da gwamnatin tarayya take ɗauka domin ci da gaban da tattalin arzikin ƙasa dole jihohin su yi koyi da wannan ma'ana lokacin da gwamnati take shiga gina hanyoyi to sai a haɗu da gwamnatin tarayya da ƙananan hukumomi da kuma gwamnatin jihohi a yi aikin hanya haka kuma lokacin da ake samar da abubuwan more rayuwa da ya shafi lafiyar mutane da sauransu to a rinka yi bai ɗaya wannan zai taimaki tattalin arzikin ƙasa. to sai dai ga jigo a jam'iyyar apc barista abdullahi jalo yana ganin gyara dokar da aka fara tun zamanin tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo zai taimaka wajen ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. yanzu allah ya kawo abun zai yi kyau saboda in har wancan gyare-gyare da Obasanjo bai yi ba za a yi shi a wannan gwamnati ma'ana da dama jihohi da su iya rike kansu za su samu kudaden da suke nema daga wajen gwamnatin tarayya kuma jihohin da ake gudu ba za su iya aiwatar da wannan biyan dubu talatin wa karamin ma'aikaciya su samu aikin yi to za su iya samu wannan shine yadda nake kallon wannan al'amari kuma zan sake jan hankalin masu saurare cewa ba ana yi ne a rage wa gwamnatin tarayya karfi da kuɗi da take samu fiye da kowane bangare ba amma dai zai kawo wani masalaha wanda zai kawo ƙasa ta nausa gaba kuma yanzu an so ma an samu mai waje biyu a arewa saboda zaman lafiyan ƙasa a ce akwai haɗin kai shine a ce an samu ma'adinai a kowane bangare na kasan wanda zai kawo wa kasan arziki saboda za a samu kuɗi daga ta kowane bangare wanda zai kawo ƙarin haɗin kan ƙasa da ci gaban ƙasa. Shi ma shugaban gwamnonin Najeriya kuma gwamnan jihar Ekiti Kayode Fayemi ya ce suna kan bakarsu na neman sauya yadda ake rabon dukiyar ƙasa kuma ba yanzu suka fara ba a wannan zamani na shugaba Muhammadu Buhari. Fingers are not equal at the level of the state so consequential adjustment may not necessarily end up being the same. It will be different from state to state. We're not going to adopt hook, line, and sinker what has been adopted between federal government and labor. That's for federal government workers. Fire me ce ba a taru an zama ɗaya ba, wasu jihohi ba su da ƙarfin da wasu ke da shi. Akwai yarjejeniyar da gwamnatin tarayya ta shiga da ƙungiyar ƙwadago a wani fannin ƙayyadadden albashi. wanda ba lalle ba ne jihohi su amince da haka saboda haka suna kan bakarsu na neman a sauya yadda ake rabon dukiyar kasa wanda aka fara tun zamanin shugaba a basanjo kusan shekaru ashirin da suka wuce a halin yanzu dole ne gwamnoni su nemi kuɗi su biya ma'aikata tun da doka ce amma wannan ba zai hana mu neman gyara ba abin jira a gani shine irin tasirin da gyarar zai yi wajen taimaka wa jihohi da ba su iya rike kansu ba tare da samun tallafi daga gwamnatin tarayya ba Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To, madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku yi min ƙarin haske kan batun tsige shugaban Amurka Donald Trump da Majalisar Wakilan Amurka ta yi. Shin yanzu ya matsayinsa yake ne? Shin idan Majalisar Dattawa ta tsige shi kenan zai sauka ne kwata-kwata? Shin idan har ya sauka, sabon zaɓe ne za a yi koko akwai yadda za a yi wani ya hau? Shin an taɓa irin wannan tsigewar ga wani shugaba a Amurka? Shin a ƙasashen duniya a ina ne irin haka ya taɓa faruwa? Mai tambaya kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak matashi ɗan kishin ƙasa daga jihar Barnan Najeriya. To idan mai tambayar na saurare, an dace mun samu tuntubar ɗan Najeriya nan mazaunin birnin Boston na nan Amurka kuma mai sharhi kan harkokin tsaro da zamantakewar Amurka. Ina maganar madakin naka Alhaji Garba Suleiman Kraku. wanda ya fara amsa tambayar kamar haka. To, Alhaji Bukar tambayar ka kafin in ansa ta kai tsaye, ina so in ɗan yi bayani kaɗan akan abin da ya shafi tsigewa ko kuma cirewa. Mm. Wato, shugabanci a kullum halin kamar yadda muka sani yadda ake faɗi 'yan siyasa da sauransu da kuma kamar addini ne ma addinance Allah ke bayarwa shi ke cirewa a lokacin da ya ga dama ya kuma ba wanda yake so a lokacin da ya ga dama. Mm. So a nan malam bukar shi shugabanci in aka zo tsige mutum ko cire shi ita kanta tsigewa ta kasu kashi-kashi fa daban irin mm. iri zai yiwu tsigewa ta irin ta majalisa wanda ike irin ta muke gani yanzu a yadda ya tambaya a nan amerika wato 'yan majalisa wato legislators ake cewa kenan mm. turance su ne suke da kurumin ige shugaban kasa su cire shi mm. in kuma an cire shi ɗin ga bayani zama alhaji bukar bayan wannan ko ta hanyar zanga-zanga wanda ke duk faɗin duniya ana yin irin wannan da karfin tsiya mutane al'umman ƙasa su yi zanga-zanga na ƙin jini ko na nuna yadda mm. da shugabancin shugaba mm. a tsige shi da karfin tsiya jama'a ba wai ma soja ba ne jama'a ne kawai jama'ar ƙasa za su yi zanga-zanga ga shi nan mun gani a ko'ina yadda ake ta yi kuma zan tuna shi da alhaji abubakar zai iya tunawa kamar ƙasashe a nan ma afirka mu yadda aka ta artabu <laughs> a egypt da abdul fatah sisi da mose Haka nan Alhaji Abubakar mun ga irin abin da ya faru a Cote d'Ivoire na Lauren ah, Gobe da shi da Alasan Watara. Haka nan a Kenya misali wanda huru Kenyatta da shi da Raila Odinga suka fafata. Haka nan masu sauraron mun za ku tuna a Spain ba a daɗe ba da yin wannan su ma irin wannan tarzoma na cire shugaban ƙasa. Haka nan a Brazil duk su ma sun yi. China ma sun yi na Aquino in an tuttuna. To, mu dawo kan maganan tambayar ka na kan shin in an tsige shugaban kasa kamar misali Donald Trump yanzu a tsige da majalisa wakilai sun tsige shi kuma ya tsigu yanzu ana jiran su 'yan majalisar dattawa idan ita shugaban majalisar eh, wakilai ta mm. kai musu takardun da dalilai da ba'asin da yasa suka tsige shi mm. to idan har sun cire shi to ɗaya daga cikin amsan tambayar ka shine in an cire shi ya ci to mataimakin shi wato Mike Pence shi zai haye raga mulki ba wai za a ce za a sake wani zaɓe <laughs> ne ba don an cire shi ba a'a. Hmm. Shi kuma Mike Pence wato mataimakin Donald Trump hmm. sai ya nemi mataimakinsa. Banda wannan ba yadda za a yi a ce an tsaye da mataimakin shugaban ƙasa hmm. idan har shi ma yana da wani kashi a gindinsa zan ba shi misali hmm. wato a nan amurka lokacin da aka tsige ba ku aka tsige aka nemi a tsige shugaban ƙasa nixon wato da nixon ya ga dai abin ya taso mashi da dangadar ba ji ba gani to shi kuma a lokacin yana shugabancin ƙasar nan bayi da mataimaki hmm. mataimakinsa wato akwai wani laifi da ya yi wanda ake cewa tax evasion hmm. ya yi almundahano akan harajinsa ne ko harajin kasa hmm. ne ko na wato ya kasa biyan haraji yadda ya kamata yawa saboda haka a nan baya aikinsa na mataimakin shugaban kasa to sai wannan ya tsinci dani a kala general ford na house ɗin america sai ya tsare kan kujera to ka kaji bukar kaɗan daga cikin irin artabun da zai iya faruwa sanadiyar ige shugaban ƙasa to banda wannan kuma shi yanzu ga wani shugaban ma da aka nemi a cire shi wato bill clinton a lokacin ana ikirarin ya turmushe monica lewinsky <laughs> haka to kun ga akwai bambanci masu sauraron mu akan na shi donald trump shi donald trump ya nemi amfani da ƙarfin kujerarsa ne domin ya ɓata abokin adawansa wanda yake ganin cewa in an fafata kira ya da shi shi ya sa ɗaya daga cikin dalilai bayan wannan kuma ya daina hankalin majalisa kuma a tsarin kundin mulkin amurka ba wanda ya fi karfin doka ko kai waye to ya nuna ba su isa ba sun nemi abubuwa da yawa da ya kamata ya yi ya ƙi ya yi to yana ɗaya daga cikin dalilai na biyu da suka kaɗa a lallai lallai a cire shi to haka nan kuma yakan kasance lokacin da abraham lincoln aka kashe shi wato ta hanyar juyin mulki haka sai shi mataimakinsa andrew johnson ya hau karagar mulki saboda haka malam abubakar sai ka fahimta cewa idan dai har shugaban kasa ta wani dalili ya sa aka cire shi ko ya mutu ko an kashe shi kamar da yadda muka bayani to ba fa za a ce za a sake wani zaɓe ba ne mataimakinsa ne za a maida. Hmm. Sannan ga shi shi ma John F. Kennedy lokacin da aka yi na nashi wato aka halaka shi. Hmm. To hakan nan ya faru ga ma karaman misali shi uh, Linda Johnson shi ya hau. karaman hmm. misalin dawo maka gida lokacin da aka yi juyin mulki aka ɗauki kiran murtala to ai shi ne sanadiyyar shigowar obasanjo zo har ya zama shugaban kasa. yau to sannan kuma ah, akwai wani bayani da ka yi eh. ah, da watakila alhaji bukar zai so karin ah, bayani akai wato inda kake cewa idan aka tsigi shugaban kasa misali mataimakinsa shi ma na da matsala ta yadda ba zai iya eh, gadar eh, shugaban kasar ba kenan shugaban majalisar dattawa zai zama shugaban kasa wato kenan idan aka kwatanta wannan da halin da ake ciki a amurka idan aka tsige trump majalisar dattawa ta tabbatar ta tsige shi da majalisar wakilai ta kenan ya tsigu kamar yadda kai bayani ɗazun kuma ya kasance mataimakinsa mike pence na da wata matsalar da ka iya hana shi zama shugaban kasa. kenan a akwai senate president hmm. a yanzu da za su kada kuri'a sun cire shi hmm. so ba my sense ne zai zama shugaban kasan nan take ba hmm. sai shi senate president ya rike karaga mulki na dan wani lokaci kafin a dan yi canje-canjen takardu da handin over da sauransu sannan sai a zo a rantsar da shi mataimakin donald trump to watakila wata tambayar da shi alhaji bukar zai so ya kuma yi shine idan ya kasance duk da majalisar wakilai ta tsige shugaba trump majalisar dattawa ta tsige shi koko ta ce bata samu dalilin tsige shi ba ya matsayin trump zai kasance madalla yana nan a tsigen shi a tsige yake a idan duniya a idan jama'a a idan amurkawa sannan kuma a kundin Uh, tarihin kasar tarihin oh. amerika oh. ya shiga ciki saboda haka zai ci gaba da shugabancinsa na amerika oh. dun da senate eh. dattawa eh. su cire shi ba to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin madakin samu naka mazaunin birnin boston na nan amurka alhaji garba suleiman krako wanda an samu na tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim ka alamasi garba ke cewa a huta lafiya to a gaida ibrahim garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aika mana ta hanyar imel. Mu na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Mansur Baba Wuro na fada da Tasi'u Ismail Zita Gozaki inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna wa Allah godiya da ya nuna mana wannan lokaci da shekara ta 2019 ke shirin karewa sannan muna fatan Allah ya nuna mana shekara ta 2020 rai da lafiya. Sannan ba ma fatan munanan abubuwan da suka faru a shekara ta 2019 mai shirin shuɗewa su sake faruwa a shekara ta 2020 zaben da ke shirin kamawa a makon gobe daga ƙarshe muna addu'ar allah ya sa shekara ta 2020 ta kasance shekarar da take kunshe da farin ciki da walwala da dukkanin al'ummar duniya baki ɗaya ga kuma sako daga malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe shi kuma ya ce salam voa hausa ya allah muna roƙonka da sunayenka ɗari ba ɗaya da ka haɗa mu da alheri da ke cikin wannan shekara ta 2020 da take dab da kamawa shirin ta kuma Allah ka kare mu daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya azurta mu da shugabannin nagari masu kishin mu ba wanda muke kishi ba to mu kuma samu sako daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ita kuma ta ce salam VOA Hausa da Allah ku bani dama da na jajanta wa 'yan uwa da iyalan sojoji goma sha hudu na jamhuriyar Nijar da wasu 'yan ta'adda suka hallaka su a farko-farkon makon da muke ciki to don haka nake kira ga gwamnatin Nijar da masu kuɗi da ma duk wani mai faɗa a ji da su haɗa ƙarfi da ƙarfi don sha wannan matsalar ta kai wa dakaru hare-hare ana hallaka su. To daga ƙarshe kuma sai saƙon Aliyu Usman taka lafiya inda shi kuma ya ce ina kira ga gwamna Atiku Bagudu na jihar Kebbi da ya hanzarta biyan ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar sabon albashin dubu talatin kamar yadda ya baiwa ma'aikatan jihar kimanin watanni uku da suka gabata. To madalla mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To kafin mu kammala shirin gasar filo ya dawo da labarai amma a takaice. To ma'aikatar sufurin daukar marasa lafiya ta Amin a Somalia ta ce akalla mutum saba'in da 76 ne suka rasa rayukansu su da yawa kuma suka raunata bayan wani gagarin bam da aka dana a mota ya fashe a wajen wani hada-hada a kudu maso yammacin Magadishu. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon nigeria niger Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilu Hashim Gumel da ya taya gabatar da shirin da Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni sai kuma injiniyan namu na yau Joe ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haɗuwa insha Allahu a shirinmu na dare. 24 heures sur 24, VOA Afrique.